rage daɗe rage daɗe lalle lokacin fitar da hatsina ya zo ku saurara duniyar ɗan auta tv kam garin nan ba faran mace sai ke Yar nan a sha'azaran kai tafi amma kama rufa kai taskira wannan yan yan yan hannun kamar dorina kai ban da gangancinka ka ɗau wannan yarinya ka biyo ta kai ga ka irin ka bakin ka kamar mara ga yarinya haɗaɗɗiya giya sulleliya fara jahancin tafi inda ka san eli ganza amma ka kai ka wannan dusun dusururu ka zo ka ce kana santa inda ka san mudubi aka bata aka ce kirkiri kanki da kanki amma ka zo ka ce wai wannan yarinya yake sauya bai wa Allah ya garin ta <laughs> uwa shafi'u ku ga ta tura da ro. au dariya ba kike budi dariya ba kike to wallahi zan yi abin da ba a taba yi ba na ma da banza da ofi kawai ya na <laughs> ina da